يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan hussatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka sani da shama'il al-muhammadiyya Ta na تأليف نأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله da بساقفور وديجاد أمن سوانا الله سبحانه وتعالى ذا مسجد كراته kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai Allah ta'ala ya sa duk abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu duniya da lahira ba hujja akan mu ba muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a wannan littafi littafi da ke magana a akan rayuwar fayyan halitta sallallahu alaihi sallam. muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kusanta da ƙauna da biyayya da soyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya mana baiwa da makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu ikon shan sa na alkausara Allah ta'ala ya samu makwabtansa ne a gidan aljanna a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 63 muna cikin wata na rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya yau nawa ga wata to daren sha uku nan ga wata insha Allah ta'ala ko abin da ya kama da wannan muna cikin babi na arba'in babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ke bayani akan ibada ta manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi a wannan shine darasi na nawa zai zama darasi na nawa a babin darasi na cikin da uku amma darasi na nawa a babin zai zama darasi na hudu labu kaira a cikin babin muka yi darasi na 60 a cikin muka yi na 61 a ciki muka yi na 62 yau da ikon Allah mun fara darasi na 63 a cikin babi din insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sabu wani lafiya ba laifi mu duba abin da ya sauwaka da tambayoyi ku ko da takaice insha Allah wannan yake assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka wa malam da alheri ya kuma gidan mahaifan malam ya biya su da gidan aljanna amin ya hayu ya kayyum da mahaifanka da kuma mahaifanku gaba da malam ina kasuwanci ne tare da dan uwana da ni malam ina son ka roƙa mini Allah ya bani ikon rike amana kuma ka mun nasiha akan haka to nasiha a kai ai wa'azi ne mai zaman kansa ko a na farko yadda kake rikon amana har ka roki addu'a ai alamar cewa ka daura niyyar ka rike amana din ne kuma na biyu na nuna mana alamar cewa ka san amana din ne shi ka dame ka ai wani bai ma ambatan amana in aka ba shi amanar shi dama ya samu ne ya ci amanar to ga duk mutumin da ya nemi a masa nasiha kuma a taimaka masa da addu'a ya rike amana wannan kadai ya isa mun kyauta ta masa zato a rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ka fi karfin zuciyarka Allah ta'ala ya dora ka akan shedan kuma Allah ta'ala ya baka ikon rike amana nasiha da kace a takaice akwai hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayh hadisi na dubu daya da dari biyu da da tara annabi tsira da aminci tabbata gariske ke cewa attajir الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء annabi tsira da abincin sabbata a gare shi ya ce attajir ɗan kasuwa mai saya da sayarwa al'amin wanda yake mai rikon amana amintacce ne in an bashi amana baya ci duk abin da ka bashi amana a kasuwanci insha Allah ba zai ci amana ba duk abin da aka bashi ajiya za a je a yi bacci babu kofanto akwai mutanen da kai ka san masu amana ne in a duniya ana ba da aljanna za ka yi ɗaukar da aka kai gidan su ajiye maka to su ne mutane masu amana wanda kai ka san ba ka tunanin su ci amana shine siffa ta biyu siffa na uku manzo Allah sarki cewa asfadu wanda yake mai tsananin gaskiya in ka tambaye shi nawa kuɗin wannan in ya gaya maka baki daya nawa ne tsakanin tsakaninka da Allah gaskiyar nawa ne saukinsa in yace ce maka naira ɗari biyar in zaka biya ba zai ce zo ba a to dawo dawo mana to ba gaskiya kace ba sai gaskiyar ba guda ɗaya ba ce akwai sanji biyu to baya masa haka in da yace ce maka naira ɗari biyar ne ko ka biya ko ka tafi kuma a wurin fadan yakan zama mai tausayi ba wai zai kokarin kaifa wukar ba ne kamar yadda lokaci ɗabi'ar muke ciki ana bukata a ga time da ka shiga damuwa ta hakika to a nan ko mai sayarwa yake kai ka wuka idan ramadan ya zo ana sha'awan kayan marmari to a nan kowa sai ya shirya kuma mai sayarwa musulmi ne amma sai ya kai wuka a lokacin da yake bukata rahamar Allah kuma a lokacin ya tsananta wa ‘yan uwansa ko kuma bukata da kama mai karamin karfi a cikin kauye ya fito a dare dai kai iyalansa asibiti aihuwa karfe ɗayan dare iya neman taxi to idan ya gaba da mai taxi yana abin da yake ɗari biyar ko dubu da ce ka dubu wai maimakon mu ji tausayin juna a wannan halin ka ce a bar kuɗin ka kana cikin halin kakani ka yi dan wannan kuɗin a hada a yi kokarin yi masa kula da nakudarta to a lokacin tunda ka shiga damuwa a lokacin mu ko muke kara wa juna damuwa ba mu tausaya juna ba to shi dan kasuwa din as mai gaskiya ne in ka ce nawa ka saya ko ya ce ba zai gaya ba ba ko kuma ya shiga maka gaskiyar zai faɗa a na saye shi naira dubu ɗaya amma ba ni dubu ɗaya ɗari ɗaya in ciri ba. in ya gaya maka gaskiya ne in ka tambaya menene illar wannan abun zai gaya maka tsakani da Allah illar babu boye boye idan abun da da illa zai sai da wannan waya ce second hand zai ce maka gaskiyar magana waya tana da alherin kaza da kaza amma akwai matsalan kaza da kaza lokaci kaza ta ɓaci an gyara a wurin gyarawa an karya kaza ɗinta amma ban samu a cikinta na gyara ba shi yasa hadisi a bukhari annabi tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da uku yana cewa albayyani bil khiyar malam ya tafarraka fa in sadaka wa bayyana burika na kuma fi bai ihima wa in kazaba wa katama muhikat barakatu bai ihima maza Allah ya ce yan kasuwa biyu mai saya da sayarwa suna da zaɓi matukar ba su rabu da juna ba idan suka faɗi gaskiya suka bayyana illar abin da za su sayar shi zai sayar maka sai amma abin faɗiya da illa barin gaya ma gaskiya mota za ka sai a hannu a hannu sai ce wallahi gaskiyar magana zan sai dai tana da illa ce ga hakikanin illar ta amma ba zai ɓoye maka ya maka shigo shigo ba zurfi ba sa shi musulmi a komai ake yake ana so ya zama mai gaskiya annabi yace za su yi kasuwanci a lokacin suka yi gaskiya kuma suka bayyana illar da ke cikin abu da kuma alherin da ke ciki ba boye-boye to Allah yace su biyun nan da mai saya da sayarwa duka Allah zai dura albarka a cikin kasuwancin shi wanda ya saya Allah zai albarkaci abin da ya saya wanda zai sayar shi ma tun da ya faɗi gaskiya Allah zai albarkaci abin da zai sayar da ke sa idan ka samu waɗanda suke da amana a wajen kasuwanci bisa ga irin shekarun da muka yi zama a baya a saudi arabia za ka zo kai tsaye hayan mota za ka ɗauka shata za a gaya maka eh mota za ga matsalar shata kaɗai sai a gaya maka matsalar tsesin ta bayi da sanyi sosai kar ka je ka ji bai sanyi ba ka yi zargi shi me yake tilasta kansa ya gaya maka abin da ma baka bukata ka sani wani abin ma bai da amfani a motar a ba ya gaya mata ka tara direban zai ce eh kaza kaza amma fa ka kiyaye motar isin ta bayi da kyau tun ma baka shiga boye ba zai karbi kudin ka riyal bere su ka gaba. zai gaya maka isin bayi da sanyi sosai in ka amince haka shi kenan kar ka shiga ka yi complain wannan fa kenan mai hayan mota ba mai sai da mota ba shi sa annabi ke cewa duk dan kasuwa attajir mai gaskiya a dan kasuwa al-amin amintacce as-saduq mai gaskiya yace gobe kiyama ma annabiyina iya tare da annabawa was-siddiqina masa ɗaya da siddiƙai irin su abubakar siddiq dattijan arziki radiyallahu anhu na uku yake cewa wa shuhada da wanda suka yi shahada annabi ya ce waɗannan categories guda uku su ne abokanan zamansa a lahira annabawa da siddiƙai da shahidai me dalili saboda ɗan kasuwa ne ya yi gaskiya ya rike amana kaga kenan duk wata ribar da kake zato in ma akwai ta a duniyance na cin amana zai kawo a kasuwanci to bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin alherin kuma gaskiya da amana a lahira ba in har kana ga akwai tare da ta ba ma alheri a cikin cin amana to kula ga wannan iya da matukar muhimmanci ka yi ƙoƙari ka zama mutum wanda yake bai riko amana kan amana da aka baka amma kuma fa akwai hatsarin cin amana da yin ƙarya akwai hadisi na tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1210 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tujjar yub'athuna yawm al-qiyama fujjaran akwai yan kasuwan da za a tashe su gobe kiyama a matsayin tantiran fajirai zabga zabgan fajirai ne annabi ya ce sai dai banda wanda ya gaskiya ya yi nagarta ya yi kuma rike amana amma shi baya cikin duk wanda ya gaskiya ya yi nagarta kuma ya rike amana baya cin waɗannan wanda za a tashe su a matsayin fajirai gobe kiyama duka wani yana ƙara bayyana mana falala ne na gaskiya da rikon amana Allah ta'ala ya ƙara mana a kasuwanci da kuma dukkan amanar da aka ba mu kowace iri ce wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam akramaka Allah Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyu ya gayyu menene matsayin motsa jiki ga mata a musulunci sannan menene matsayin motsa jiki ga maza da mata a haɗe waje guda ɗaya to na farko akan motsa jiki ga mata halal ne a musulunci maza da mata su rika motsa jiki motsa jiki yana da benefit a kimiyyar lafiya da kuma psychologically duk mutumin da ke motsa jiki namiji ne ko mace bai zama da mutum ɗaya da yake zaune waje ɗaya kamar manja ko man gyada ko kuma yake daskare kamar man shanu ko kitse ba zai su zama ɗaya ba ko banda fa'idodi na addini akwai fa'idodi da suke taimakawa lafiyar ɗan adam mai motsa jini inda yana da ɗan imani a jikinsa za ka ga bayi da kasalar tashi ya yi sallah saboda daman shi ya saba da motsa jini mai motsa jiki za ka ga bayi da kasala ne tashi ya kai gawa makabarta saboda ya saba mafiya yawa idan ka duba wanda shekaru su suka ja suka saba da motsa jiki suna da lafiya fiye da ƴaƴansu da ba su tashi da wannan motsa jikin ba matukar motsa jikin ba yayi tsanani da ya tsufar da su ko ya taɓa lafiya saboda yawansa ba ko irin na yanayin sana'a kamar ce mutum dutse yake fasawa ko siminti yake dauka a kansa za a ga wannan ya wuce motsa jiki ana magana dan atisaye tafiya da kafa dan guje-guje da dan tsallace-tsallace wallahi wannan yana da amfani ga addininka ga lafiyarka da kuma hatta cikin mu'amalarka da mutane ta sa addini bai hana mafi yan halitta yana motsa jiki da iyalansa irin na na aisha radiyallahu anha farkon zuwan da ta zo tana amarya ai sun yi tsere-tsere ta tsere shi da ya bari ta yi zama a gida irin zaman amare jikinta ya bulbul radiyallahu anha sai manzo Allah ya ce a ƙara tsere aka tsara sai tsere ta sai ya ce bi tilka yanzu an yi wani wani kin yi ɗaya yanzu ni ma na rama to kaga wannan duka fiyayyen halitta duk da matsayi irin nasa bai hada ya motsa jiki da iyalinsa to shi yasa yana da kyau mu rika samun lokaci a gida ana motsa jiki da iyali in a gida yana da yaro a fita a ta zagawa a ciki in ya gagara wajen bai kai borin haka ba a samu dan na'ura da irin facilities da ake motsa jiki da su a gida al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci akwai fatawa da shek abdulhaman al-khudair akwai tarin fatawoyinsa a cikin juzi'i na farko shafi na 21 zuwa 22 ya yi bayani mai muhimmanci akan fa'idar motsa jiki a musulunci cewa addini ya karantar da shi kuma rayuwar sahabbai cike take da darussa da yawa akan motsa jiki da abin da ya kama da wannan na biyu hada maza da mata a motsa jiki tsakanin miji da mata za a hadu eh to nan halal ne tsakanin miji da mace ko miji da matansa a zo a taru waje ɗaya a motsa jiki ko ma a yi kokuwa kaga duk wannan alamar dadin zaman aure ne wannan duka yana da kyawun haba wajen kokowa kan zage kamar da wani garji kake kokowa sai ka je ka karya kashinta in ana kokowa da iyali ko ana wasa ya halatta amma lokaci sai kai kamar da wasa sai a kada kai sai ka ce ni ba zai ba to kar ko fata yasa a taka da kai da gaske ka zo ramawa ka fito da gaske sai kuma ka je ka ka lahanta don wasu mu ba sanin yadda ake abin ake wani yaji zai dauka gaban da wani gardi yake kokowa eh, ta Allah ta'ala ya samu wange cewa in wannan ne ya halatta amma matar wani ko budurwa ta je filin wasa ta da maza da suke gardawa matasa wanda tsakaninsu akwai alaka ta aure tana iya yi wasu aure juna wannan baya halatta a musulunci a cikin wannan fatawa na Sheikh Abdul Karim al na farko ya yi magana mai tsawo a Ya yace fitan mace da fitan motsa jiki ta hadu da maza suna wake wake yana cin abin da Allah ta'ala ya kira Qur'ani yace shi fita ne na jahiliya wata sura ke nan suratul ahzab aya ta nawa suratul aya ta 33 ita ma ahzab din sura ta 33 ne kaga wani ko da sura ta 33 aya ta 33 muhallu shahid Allah yake wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rika fita irin fitan jahiliyyar farko yace wannan fita ce ta jahiliyya in dai mutum je hada jiki da maza ne da ba mazanta ba ko samari ko namiji ya je fili don ya haɗa jiki da mace wannan fita ce irin na jahiliya a ka'idar musulunci so ake mu fi zuciyar mu shi ɗan zai sa ka dan ma haɗa jikin ka je ka ko ki je ki dan ki haɗa jiki da maza to sai mutum ya danna zuciyarsa sai je wurin da zai iya yin wasa da bai saba wa shari'a ba da 'yan uwansa maza ko da 'yan uwanta mata a cikin wasan har ya kira yake kamar football kaman swimming kaman volleyball da makamantan sai Haɗa hada maza da mata a wurin matan da ke zuwa suna fita ne irin na jahiliya namijin da kuma yaje hada jiki ya daure musu gindi ne don su saba wa Allah subhanahu wataala kuma shaidan yana sa wajen da ake hada maza da mata a yi wasa an fi zuwa wurin wani ma yana zaune da kasan tuwon ba amma in dai da mata za a yi zai ba wai wasan zai ba hada jikin yake sha'awa wasu matan kuma haka su ma suke so Allah ta'ala ya kare mana addinin mu da imanin mu wajibi iyaye su saka ido a kan irin wannan kada ya rika faruwa wata kissa da ke ji wai wani dan asaba ya dauki wata mace to irin mata ne yan duniya din nan da wurin taka burki da inda ba taka burki sai ya fita a guje sai ya taka burki idan kuma sai ta kwanta a jikinsa shi shi kuma da linshe idansa haka sai ya miƙe sai ya kara gaba sai kai ta inda zai sauke ta da ya sauke ta sai ta ce sai ce kudi na sai ta ce aika ka kasha kudin ka sai ce yi eh, haka ne haka ne sai ta ka ya haka ne haka ne ki yayi ta to kaga wannan ai shedan ne shedan ne to shi sa nake ta ko fi karfin zukatan mu duk musulmi na kware so ake tilasta kan zai nisanci sabon Allah duk sabon Allah nan fa mutane da yawa shedan yana zayyana musu in ka ga wani bai ba wai cewa sabon Allah bai iya ba ne a'a biyayya ga Allah ne ta hana shi ya sabi Allah da Allah ya ji dan Sheikh Abba Aji yace yace karfa ku ga wani yana sabon Allah ku ga mu mu a masallaci muna alim muna karantarwa muna sallah ku dauka wai mu haka aka yi mu yace ba fa mala'iku muke ba yace inda sabon Allah halal ne idan muka je filin sabon Allah wasu masu sabon Allah za su zama almajirai ne a wurin mu a sabon Allah amma me ya hana a idan Allah ya haramta wanda fiye fi ka a physics da chemistry da biology kana ganin sa ustaz kuka je jami'a ya buge ka ka ji shi a masallaci a karanta qur'ani inda fa sabon Allah halal ne in aka je can ma wallahi ka saka zai amma baka ganshi a wurin ba wai don Allah ya hana ni to za ka sai mu fi karfin zukatan mu Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala a'lam wannan tana roƙon addu'a ne na cewa ba ta da lafiya tana fatan za a mata aiki a cikin yan kwanaki masu zuwa a mata addu'a Allah ta'ala ya sa a yi aiki lafiya kuma Allah ta'ala ya sa ta dace a cikin aiki da muna roƙon Allah ta'ala ya sa a yi aiki lafiya ya kuma ba da lafiya ya kuma sa a dace a cikin ayyuka dukkan marasa lafiya mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon bauta wa Allah da lafiya Allah ta'ala ya sa mu karfin zukatan mu wallahu ta'ala alam babu tashi akan darasi na 63 a babi na 60 a babi na 40 babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cikin littafin mu na shama'ilun nabi wato ash-shama'il muhammadiyya a kan wani hadisi za mu tashi mai hadisi ne أوكي حدثنا إسحاق بن موسى نعم حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن وهذا حديث إمام البخاري رحمة الله عليه ya kawo shi a hadisi 994 cewa haddathana ishaq bin musa ishaq bin musa ya ba mu labari قال حدثنا معن إمام معن يا بام العباري قال حدثنا مالك إمام مالك يا بام العباري إمام مالك وفي إمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي آمر كيرا عن ابن شهاب دق ابن شهاب مال من سنة وعن ابن شهاب شيني الزهري asalin sunansa shine muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullahi ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullah ibn shihab az-zuhri shine kasa ibn shihab az-zuhri ad urwa daga urwa shi kuma shine urwa bin zubair bin al-awwab bin al-khuwailid shi kuma urwa da ɗalibin na na aisha ne radiyallahu anha kuma tana matsayin uwa ce gare shi yana kiran ta ce ya umma ko ya kala wani lokaci ce ya baba ta wani lokaci ce ya umma na mafu tsayi an aisha ta daga na na aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq wato mai tsananin gaskiya yar dattijan arziki mai gaskiya Allah ta'ala bayyana mana tsananin gaskiyar na na aisha cikin suratul nur suratun anzalnaha wa faradnaha wa fi riwayatin wa faradnaha Allah ya bayyana mana gaskiyarta ya ƙaryata munafukai da suka zarge ta da sabon Allah da bata aikata ba yace ita mai gaskiya ne haka baban ta zama shi ma mai tsananin gaskiya lokacin da ake kare tafiyayyen halitta an yi isra'i da mi'raji da shi munafukai suna ta yawo da labari a garin madina kun ji abinda da muhammad ya ce wai a daren jiya da muka rabu ya shiga gida wai a daren an yi tafiya da shi har baitul maqdis kuma ya tafi har sama ta bakwai wai ya dawo ku kun ji abin da yake faɗa so suna ga za su yi tonan silili aka zo aka samu dattijan arziki abubakar siddiq radiyallahu anhu gaya masa kaji abin da ba dai faɗa mutum ne kai kaji wani zuki ta balle yanzu kai ka gaskata shi yace kuntu usaddiquhu fi ma fawqa zalika yace ku aini na gaskata shi akan labarin da yafi wannan ba dan na amince daga saman sama ta bakwai Allah yana turo mar sako kuma a kawo sakon ina wurin ban gani ba kuma ya faɗa ne yadda yace to kuma labarin tafiyan da ragu wannan ya ce shi mu abin da ya fi wanda ma mun gaskata shi ya sa ake ce mata dattijuwa mai gaskiya yadda dattijan arziki mai gaskiya shine ne abubakar siddiq radiyallahu an su ne dattawan farko na musulunci in ka ji an ce dattijan arziki to irin su abubakar siddiq ake nufi ya sa bahaushin ya ce maka dattijo yabo ne amma ya ce maka tsoho to akwai bincike saboda shi dattijo a ɗabi'a take ba shekaru ba wani sa goma sha takwas amma dattijo ne a halinsa wani sa ɗari amma tsoho ne ka gane bambancin ko Allah ta'ala ya sa mu zama tsofi da kawa idan tsofan ya zo kada mu zama tsofi tsofi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi kana ya kasance yusalli yana sallah min al-layli a dare ihida ashara raka'atan raka'a daidai guda goma sha daya yutiru min habi wahidatin a ciki sai wutiri guda ɗayan ta ke da. sai ya kamar raka'a biyu ya sallama ya ƙara raka'a biyu ya sallama ya ƙara raka'a biyu ya sallama ya ƙara raka'a biyu ya sallama ya ƙara raka'a biyu ya sallama sai kuma ya me raka'a daya yana yin wannan ko yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama sai yayi guda uku shi kenan kaga shi ma an yi wuturi a ciki to a wannan siffa yana wuturi da guda ɗaya, shi ne so sai kwaɗe ya sallama mafu tsaye fa'iza farasa min ha idan ya idan da sallah a wannan hali a yana kwantawa ala shirkihin aymar akan bangaren sa na dama sai ya dan huta sai ya halitta yakan tsawaita yawaita yin qiyamul layli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma siffa ce da muka fara ta bayin da Allah ta'ala zai musu rahama kamar yadda zuwa karshen suratul furqan aya ta 64 wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama Allah ta'ala yace suna kwana suna sujada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna miƙewa kuma yace tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tsama'a ta ta jafa junubuhum ɓangarorin jikinsu na kwanciya na nisantar wurin kwanciyarsu a dare a duk da yadda dare bacci yake da daɗi sai su yanke su yi addu'a su mutsuke fuskarsu su tashi su kora wa fuskar ruwan sanyi sai alwala su bauta Allah Allah yake ya da una suna roƙon Allah su khaufan suna masu jin tsoro na tsoron wuta wa tsama'a suna kuma masu kwaɗayin aljanna kullum suna tsakanin tsoron wuta da kuma kwaɗayin aljanna cikin wani sura kenan zai zama ta sajda aya ta nawa goma sha shida ka ce sha biyar ka kusa gane a sha shida ne goma sha shida zai zama kaga duk wannan siffa ce ta sallah a dare ababe da dama da mutane suke gagara yi denawa na sabon Allah wallahi abin daga cikin abubuwan da ke karantar da mutane biyayya ga Allah da kuma ƙara biyayya gare shi da takaita sabon Allah shine kiyamul layli duk mutumin da yake karfin bacci da ke damu sai tashi ya sallah a dare yana da wahala wani abu na duniya ya zo ya fi karfin har da shiga cikin sabon Allah shi sa mu rika dagewa baccin iya da daɗi amma a rika dagiya a sabar da kai da bautan Allah subhanahu wataala ba wai zuwa masallaci sallan juma'a ne kawai ibada ba da za a yi wanka a yi gaye a sanya turare a fito a tashi a dare daga kai sai kai a ɗakin ka kai sallar ka gama ka kwanta ba wanda ya san kai wannan babban abu ne ayyuka ne na mutane masu daraja a wurin Allah subhanahu wataala don inda ake nuna gane kyakkyawar alamar alakar bawa da Allah shine bauta wa Allah ta'ala a halin da babu wanda ke ganin ka babu wanda ya sani Allah ta'ala ne kadai ya sani fayi don ta sallah ta dare al'amari ne da ke da matukar muhimmanci mu yi kokari mu saba mu yi tsayuwar wadda kar mu kuskura a kammala babin nan ni ko kai ko ita da ba ma kiyama da ce ba mu fara ba duk dama muna yi mu roƙi Allah ya ba mu ikon dawwama wanda baya yi a cikin mu ya tashi tsaye wanda ka ga ya fara yin kiyamul layli kuma in za a fara a fara da ɗan kaɗan-kaɗan. dan minti 15 minti 30 40 awa ɗaya a hankali yana karuwa in ka ɗebo da zafi yayi yawa za ka barar in kai yayi yawa a daren sai ka da safe komai ya gagara ka je ka yi hatsari da mota Allah ya kiyaye kana tuki kana barci to shi sa addini ba a dora mana abu lokaci ne yasa za ga addini ya sauka ne bi tadarruj karantarwar addini 23 years aka ana wahayi dan kaɗan kaɗan kaɗan ake ba mu har musaba to haka ake so mu koyi ibada mafhum tayyib حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه وانا حديث يقول لك ابن أبي عمر حدثنا معا يسي لك معا عن مالك لك مالك بن أنس ابن أبي مالك عن ابن شهاب لك ابن شهاب na hawa mu misalinsa. sa wa haddathana haka Kutaiba ya bamu labari shine Kutaiba bin sa'id an malik daga malik an ibn shihab daga ibn shihab na hawa mu misalinsa. mafhum tayyib حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاهوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن عادل قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه وانا حديث يا بن الحناد قال حدثنا أبو الأهوى لقى أبو الأهوى عن الأعمش لقى الأعمش وهي الأعمش سليمان بن محران <coughs> أنا سمعت الأعمش سبو لمكافوني yana daga مالا من حديثي wanda suke makafi al'amash makaho ne mafu tsayin manyan da su manyan manyan malaman hadisi Sulaiman bin Haram an Ibrahim daga Ibrahim Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayh shi ake cewa Ibrahim an-Nakhai asalin sunansa Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai anil aswad daga aswad bin yazid shi kuma aswad bin yazid aisha daga nana aisha radiyallahu anha qalat tafi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yusalli yana salla min al a dare tis a raka'a daidai raka'a tara yana yi a dare a wani wuri kuma an ce raka a goma sha uku wani wuri an ce raka a nawa raka a goma sha ɗaya yayi za mu haɗa tsakanin waɗannan hadisai na ta yaya za mu haɗa tsakanin wato sha uku shine maximum mafiya yawa a nan din ma idan ya hada da rakawai guda biyu da yake yi na farko yan takaitattu na sharan fage ko kuma idan ya raka'a sha yana kammala suka zo dab da raka'a ta yin fajir sai ya yi raka'a biyu raka'a ta fajir kaga in ka gwama sai ya baka sha uku yana raka'a tara wani lokaci wato goma sha ɗaya ko sha uku maximum ne amma akwai fiskokin da yake kasa da haka lokaci kan yi sallah raka'a tara ne a dare a nan kuma sai aka samu in raka raka'a karan kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya kawo cikin littafin da na Kiyamu Ramadan in raka raka'a karan ya kammala kuma sai raka'a guda biyu a zaune baya tashi to waɗannan guda biyu ne anan ba a kawo su ba yana raka'a tara kuma yin raka'a tara kana iya yin biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama sai kai daya amma a wata fiska kuma sai yayi daya bai tafiya ba bai sallama ba haka biyu haka uku haka hudu haka biyar haka shida haka bakwai haka takwas sai a da takwas ɗin sai ya yi tafiya sai ƙara miƙa sai kawo na tara sai ya yi tafiya raka a tara tafiya biyu sallama ɗaya haka yake yi fiskoki daban-daban sallallahu alaihi wasallam wanda muka saba yi din ma ya dace da sunna wannan din ma idan kai sunna ne saboda za ka ga ibada ɗaya ne fiskokin yi daban-daban ai kamar fita a sallah ne sallama kala daban-daban yake yi wata rage ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya fara da dame ya hagu wata rage ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu sai kuma hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kawai a dama sai ya kare wa barakatu wani lokaci kuma zai kalli sa ne ko sai ce assalamu alaikum ko haka faɗa ka daga ka fita a sallah kuma duka waɗannan fiskoki ya aikata su sallallahu alaihi wa sallam to zaka duk wanda aka yi sunna dan an samu dama an karantar da mutane yau sai ayi wannan gobe ayi wannan jibi ayi wannan ko yanzu ayi wannan an jima ayi wannan an jima tsara yin wancan fiskokin idan aka karantar da mutane suka fahimta to tsabbaka suna bai da wahala inda ake samun wahala din shine mutane ba a koya musu ba kuma a je a buɗe kawai a ce yau za a yi sabon abu to wannan sai zama ya kawo wani katani yanzu akwai sunonin da farkon karantar da su da muka yi an sha wahala Allah shi ne shaida amma a lokacin babu experience na rayuwa irin yanzu ina tuna kamar shekara ashirin da hudu da suka wuce ashirin da biyar zuwa da hudu da biyar da suka wuce ina karantar da bulugul maram a cikin jami'a ta abubakar tafawa balewa muna karanta bulugul maram ban ma karantar da babu masai wani ya tambaya akan matsayin jiyarwa bayan liman a yi allahu akbar in yi ya ce allahu akbar sai ladan ya ce allahu akbar irin yadda dai da aka saba ya mun tambaya kaban ba aka ba aka tilasta na amsa tambaya to wannan abu an kai ruwa rana a kansa saboda damuwa muna ta alimi tsakanin magariba da isha kuma jami'a ce amma aka zo a yi azahar da la'asar da ma'aikata da sauran leburori wanda su ba su kaiwa magariba da isha bare su ji karatu to sai zama da rana masallaci ya kana nan bai amsa ba wasu suka koyi ɗabi'ar daga hukar ban na goma yake a baya amma sai ya amsa an yi saboda mai ce za a sallah ba a jiyar ba saboda mai dalili shi bai san karatun ba tare da an karanta amma matsala ce shehu usman dan kodiyo Allah ya ji karsa ya cikin ihya usunna wa ikmadul a shafi na 99 da 100 da 100 da ya yayi magana akan magana ce babu bukata dan godiyo Allah ya ji kansa ya rubutu akan matsala din inda ana jin sautin liman ba sai an yi ba abin da ke son faɗa da ga an saba da wannan abu fa babbar matsala ce akwai masalatan da an dafu akwai a ƙasar nan ya faru akwai wanda har akan jiyarwa ya rasa ransa a masallaci kamar da duk ya zama mai sauki haka a gombe lokacin da muka fara karantarwa akwai ladanan da suka ki aka cire su a ladanci amma masallatan da suka yi ta yakan abu abin ya ban sha'awa ka kaje gombe duka ba sa yi yau da gobe saboda ita gaskiya ita take tabbata ita ƙarya duk inda aka bata kariya da gata wallahi ba ta tabbata ita inda abu ƙarya ne ba shi lokaci duk kudin da aka kashe masa da duk gatan da aka yi wa ƙarya ba ta tabbata amma ita gaskiya ita kaɗai ne siffarta ɗaya ce ba ta canja Allah ya ji ɗan sa'adu jingur ai ya faɗa ya ce mu dai haƙƙin mu gaya mu ko ku karɓa ko ku yi dariya Dariyarku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ita gaskiya ko zaƙin murya ba ta bukata ya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da ja sun garwaya ita gaskiya kala ta ɗaya kuma ita gaskiya duk yadda aka lankwasa sai ta miki ko ka samu dama wani lokaci ka lankasa ta lankwashe lokaci da ta sago za ta kuma miki. in baka sake ta ba ta bankara ka ta wuce ana iya binne gaskiya na kwana ɗaya biyu uku amma ba a binne ta har abada amma ita karya duk yadda aka mata fenti sunanta ɗaya ne karya, duk yadda aka yi fenti aka sai idan ruwa yadda ke ta za ga ta kodi ko shi sa al'amuran duka hakuri ake bukata abinda na kawo muku ne lokacin da muke jami'a da akwai wani da sallah ake yi shi yana jiyarwa ko sahu na goma yake ɗalibai za su saba masa ce ba dalili kar kowa ya taɓa shi da Allah a bar shi me dalilin shi ai ba a ɗorewa akan bidi'a? ko ba a ɗorewa akan ƙarya da kansa zai nema ana zaune ana zaune wata ran ana sallah yana alwala sai ji ba a jiyarwa sai yanki alwalarsa sai zo tsaya a windo daga nesa ilimin ya ce Allahu akbar sai Allahu akbar haka ya ta jiyarwa aka gama sallah ya koma ya alwala zai ya sallah safi kada ya ce mun dai jiyar da in za a bince ku rabu da shi lokaci ne to alhamdulillah yanzu yana wurin in dai ba kwanakin ne bari ba har yanzu yana wurin ana komai kuma ya daina to abubuwa hakuri suke bukata duk lokacin da aka kawo sako na gaskiya lokaci yana da wahala a fahimce shi ko da an karanta din amma a yi juriya a toge da lokaci sai ga al'amarin ya zama tarihi yanzu masalatin ma da ake buɗe a nan abuja ba ka jin jiyarwa amma mun tashi muna jiyarwa ni na yi ladanci tun ina karami na yi ladan ina jiyarwa amma da muka tashi aka na mana ba daidai ba ne kuma ba daidai ba gashi a malikiya ne ba ba shi yan usman dan hodo ya faɗa cikin jawahirin islam an kawo shi ko cikin muktasar iyada muktasar na malikiya a cikin ma an ce ba ya halarta a yi gashi cikin littafin fiqh sunna na sayyid sadiq duk yana cike amma dai a farkon abin an sha wahala amma yanzu ya zaune ya bi jiki yanzu yaran da suke tashi a zuba san cewa da wannan an sha wahala a kan jiyarwa ba saboda mafi yawan masalatin yanzu an daina zanen ban taba jin an yi ba kuma ka gaba mutum magana ba akai sai yau saboda yanzu duk sabon masalatin da aka dashi yadda mu muka dashi muka ga ladan na ɗaukaka murya a matsayin zakiru a bayan lema to ƴaƴan da muke haifa za ka suke dashi ko ba san wannan din ba saboda mai an karantar an fahimta da haka yaro bai san da wannan ba a yanzu amma ka'ida idan liman yana yi kabbara ba a ji ko an ɗauke wuta a nan ya halatta a yi mai ya halatta a jiyar saboda kada samu rudani a sallah idan liman yana sallah kamar anan muna sallah sai ya zama wasu na haraba an kuma an ɗauke wuta to ya halatta kana haraba ka yi allahu akbar da ƙarfi ka jiyar da wani wani ma in ya ji kaɗan yake ji shi ma sai ya yi jiyar da na bayansa to anan ya halarta a samu masu jiyarwa guda ashirin talatin saboda wuta ta ɗauke ba a jin muryar liman wannan ya halarta amma inda muke magana shine liman da gangan ya ɗaukaka murya saboda iya da ladan abaci Allahu akbar da gangan sai yi wani abin da ka san ya je gidan neman ƙara aure Allahu akbar shi kuma ladan sai yayi a'a dan godiyo Allah ya ji dan sai yace liman ya dauka ka saukin sa li annahu min wazaifil iman dan godiyo Allah ya ji dan sai yace ai jiyarwan aikin liman ne ba na ladan ba shi ladan ya zo ya kira sallah ya kira sallah ya ajiye liman ya zo shi zai jiya ya ɗaukaka sautinsa kowa ya ji shi mafu sai dan liman muke bi a sallah ba ladan ba to ana so ka rika jin kabbaran liman kana jin sa ne ba ladan kake bi ba amma yanzu tsarin sai liman yayi sai mu jira ladan in ya tukuna sai mu ji a liman muke bi ba ladan ba shi ladan ya gama kiran sallah eh to ya matsa gefe abin sa shi ba ya zama mu an yi ikama eh an kammala a nan ma in liman ya zo ikama nan ma daidai ne a sunna kana zuwa ka ce ba ni sai ka ikama da kanka liman ka kuma a daidai ta sabu a hada kafa kuma ka kabbara wannan ma an kai ba ka yi Allah ya samu wani lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني أبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما دخلت الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نهوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نهوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نهوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان بين سجدتين نهوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ثم حتى قرأ البقرة وآل إمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام wannan hadisi ya zo a cikin talkhis na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a shafin 150 cewa hadisi ne da yake mai inganci حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى يا باب العباري قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا باب العباري قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج شيما يا قام لاباري عن أبي حمزة دق أبو حمزة سنة طلحة بن يزيد رجل من الأنصار متن دق شيء الأنصار عن رجل من بني عبس دق والمتن دق شكم بنو عبس wanda asalin sunansa nasir bin imran an huzaifa ta bin al-yaman daga huzaifa ta bin al-yaman Huzaifa ta bin yaman shine sahibin sirrin manzon Allah tsira da abin da tabbata a gare shi duk abin da da muke da shi na sirri zai kira Huzaifa sai ya gaya masa shi yasa a wurin sa ake jin labarin sunayen munafikai a zamanin annabi sai kira sai ce Huzaifa wani karka ga yana zuwa wurin mu munafiki ne Shi sa wata ran sayyidina Umar sami Abi ce Huzaifa don Allah don Allah don Allah ina cikin wanda annabi ya ce munafikai ne Huzaifa ya ce magiyar ka ta yawa Umar tsakani da Allah wallahi bai taɓa ka a cikin munafukai ba amma bayan kai ba zan ƙara ba wa kowa kuma linke shi ba ya isa ba wani wanda zai kare ya isa kar wani ya ƙara zai tambaye ni amma kai ba ka ciki yana cikin sahabbai idan suna tambaya annabi akan ayyukan alheri shi yana tambayan su aikin shari ne annabi me matsayin falalan kiyamul laili sai fada me matsayin azumin nafila da sai fada sai juya sai ce me matsayin kuma shan giya annabi in wani juya yake me matsayin aikin umara annabi ce a sunna ne kaza kaza ya bayani sai ya kalli gefe zai ce to me matsayin sata kuma shi ku zai fa sharri yake tambaya aka ce me yasa dalili ce ina tambayan sharri saboda tsoron kan na auka cikin sharri saboda yace sai ka san sharri kake neman kariya gare shi to mutane sun fi damuwa da aikin falala yace ba su cika damuwa su tambayi sharri ba shi aikin falala ana tambaya dan aikata haikin sharri kuma ana tambaya ne don a nemi kariya daga fadawa gare shi saboda sanin rashin girman sharri ya sa ka ɗauki sharrin ƙaramin abu ne ka je ka aikata ka fada ya ce ce za ki tambayin sharri don ni na sani na nemi kariya su masu sani su nemi kariya gare shi shi sa yadda ake karantar da mutane alheri ba rika ware lokaci kuma a karantar da su san sharri da hasarin sharri duk wani laifi a kira shi a yi bayanin Harancinsa a ƙur'ani da hadisai da hukuncin mai yi a lahira to za a ga lokacin mutum mai yanyi da gida ba zai iya cin abinci ba shi kada yana jin dala sai ga jikinsa ya ɗauki zafi da ɗumi saboda ya ja taɓa wani aikin da yake aikata na kuskure sai sa mu rika sani sai sa aka rubuta takardu akan wannan Mudubar zafin alkaba'ir duka kaba'iran zunubai ne a ciki ga littafi irin na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala na alkaba'ir wanda istihana bi hanna laifuffuka da mutane suke wasa da su a yau mutane ba su dauke su a bakin komai ba a wurin Allah kuma al-mubiqat ne masu halakar da mutum wanda muna da su da yawan gaske a yau Allah ta'ala ya kare ya kare ku ya kare dukkan wani mai imani Huzaifa yace annahu salla ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah tare da annabi tsira da annabi sabbata a gare shi minan laili a wani dare kale yace falam ma da kala fi sala lokacin da annabi tsira da aminci sabbata gare shi shiga cikin sallah kala sai yace Allahu akbar sai yayi kabbara yana kabbara nan sai du'aul istiftah shine addu'ar buɗe sallah ba daga an yi kabbara ake fara alhamdulillah rabbil alamin ba ana du'aul istiftah akwai ta kala kala duba littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka annaka taraha na babban malamin hadisi Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi muhimmin lissafi da za fuskoki da dama na addu'an buɗe sallah da in kai sai ka ji liman ya dan yi shiru can tukunna sai a fara karatu wannan shirin da ake ba wai shiru ake ko kuma a ci wani abu ba a'a karatu ake a sarrace to akwai siffar wannan du'a'ul istifta kama akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib akwai siffofi da yawa yana da kyau mafi kankanta in shekaru sun ja ko guda ɗaya ka koya ka haddace in kana cikin shekarun baka tsoho kuma ka samu kamar fiska guda uku lafiyayyu ka haddace in yau kai wannan gobe kai wannan shi ke in dattijo ya samu fiska daya ya rike insha Allah za ta taimaka masa wajen gyara sallah ko da ita koma zuwa ga Allah insha Allah ta'ala ba a ci asaran tsufa ba mafu sai za ka sai wannan addu'a Allahu akbar zulmalakut malakut wal jabarut wal kibriya wal azma wannan siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala wanda a cikin su kuma duka za ka ga akwai sunayen Allah da aka kira misali al-malakut daga sunan Allah ne na al-malik Allah ta'ala shine mamallakin komai da komai kuma mai mulki ne duk wani mulki a duniya aka je filin kiyama ai mulki ya tsare sai Allah yake da mu limanil yau wa yake da mulki a filin kiyama wallahi ba mai magana duk mulkin duniya kowa shiru zai bakin sa alaikum ba mai motsi in aka yi shiru kowa ya sun koyar da kai sai Allah ya ce lillahi wahid al-qahhar yau mulkin na Allah ne gaba Ke sa duk wani mulki da Allah ta ala ba dan adam a duniya an ɗan bayar ne a dan gwada shi a gaya yayi zai shin mulki da ni'ima za ta sa a bi Allah ko za ta hana sabon Allah za ta sa a bi Allah ko za ta sa saba wa Allah Ke sa duk wata dama mutum ya samu na mulki a kowane iri ne amfanin sai kusantar da shi zuwa ga Allah ya kara masa yadda da Allah da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don ko an mutu a kujerar mulkin aka je filin kiyama daga nan mulkin ya kare mulki ɗaya shine a lahira na Allah subhanahu wata'ala babu wani mutum da yake da mulki a wannan fili da a kuma da aka bamu shine a jarrabe mu ne yi zamu yi mafu tsaye don Allah ta'ala shine ya mallaki komai kuma mai mulki wal jabarut shi daga sunan Allah na aljabbar ne menene ma'anar aljabbar na'am mai tilastawa Allah ta'ala aljabbar na kama da alkahar shine Allah ta'ala jabbarun ne wato abun da ya so a yi dole a yi wai abun da ba su ke cewa wai dole ya ɗata mai intaki ta sha ba? in fa kaga Allah bari a sabi Allah yace kar kai sai kai ya bari kai wallahi barin barin kai kai amma fa Allah ya gida ba za ba za ma saba mar din ba kawai ya ma amma yin saban Allah a masa kun a toshe kunne a yin har a yi a iya da tsara, wallahi bari yayi in ya tilasta babu wanda ya ce saban Allah ma ya nasara saban Allah ma ba za ka aikatawa ba to yanzu a lokacin aka daga kafa sai ka ga abin yayi har mutum ya gane ya tuba duk ba a masa hukuma ba da kansa ya tuba kuma a karbi tuba saboda shi Allah ta'ala tawwabun ne mai karban tuba ne sannan wal kibriya kalman al kibriya daga sunan Allah na al kabir ne Allah ta'ala wanda yake mai girma ne mai girma girman Allah ta'ala shi kadai ya sani amma ka gane girman Allah yakan rike sammai bakwai da karsai bakwai ranar ba gaba ɗayan su ya damke su a hannu ɗaya haka yadda za ka ɗauki zobe ka damke shi haka Allah yake ɗaukan sammai bakwai da karsai bakwai in ya damke haka ba a ga komai shi kenan duk suna ciki duba girman sunna amma fa a haka fa da muke ga wannan ƙasar da muke kai ba a cikin fa planet wannan fa waɗannan su ne irin 'yan autan nan girman rana rana ta ninka kasar da muke kai sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku rana wannan kasar da muke kai kuma fa duk yadda kake ga girman duniya ka tafi irin asia can wajen irin su japan irin south korea north korea ka zo ka tafi irin can south america wajen su brazil can costa rica uruguay duk ka ɗauka ka zo afirka nan da kake magana ka tafi europe wajen su england haka su germany da sauransu duk waɗannan faɗi don ka tara su a doron ƙasar ma ne kaɗan ruwa ya fi yawa don ruwa shi ne 69% approximately inda muke rawa bai wuce 31% ba so da ruwan da mu gaba ɗaya duk duniyan nan wannan ƙasar da muke kanta duk girmanta sai an saka irinta ɗaiɗai guda miliyan ɗaya da dubu ɗari uku cika cikin radius na rana gaba ɗayanta to ha da ranar ma haka Allah yake dunkule su a filin kiyama ya dunkule haka ba abin da ake gani sammai bakwai da karsai bakwai to mu a duniyar ma menene ai wuri muka samu kawai muna cin albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ta'ala ya mana rahama har ya bar duniya yana Allahumma ya ummati Allah shi yasa Allah ya babu kofar tuba ya bamu kaza har ma Allah ya bayyana mana matukar muna karanta hadisan manzon Allah ko mun yi laifi Allah zai ci gaba da mana jinkiri ko za mu tuba amma akwai yaron ta yi laifi da haka Allah yake dirka ke ta duk laifi da Allah yake dirka amma mu muna zaune a cikin mu duk zunuban da aka yi wa Allah tun daga farkon duniya to date babu wanda yanzu ba aikatawa har ma akwai ƙarin zunuban da ƙur'ani bai ba mu labarin an taɓa wa Allah ba a baya amma duk haka Allah ya bar mu saboda me saboda albarkar annabin da muka roƙi al'ummarsa kuma duk da haka mutum ya gama sheki a ya tuba zuwa ga Allah tuba na hakika kuma sai Allah ya karbi tubansa kuma har abada abin ya wuce ai mu yan gata ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya wal azama azama iya kama da kibriya duka iya bayyana girma in suka haɗu waje na ɗaukaka girma na matsayi azama kuma girma na Allah subhanahu wa ta'ala wannan na daga cikin sunaye alkibir ya daga alkabir ne al'azama ko sunan Allah na al'azim akalla guda za ka yi samun su a cikin ayoyi misali kamar waje kamun ayoyin da za a samu biyu ko uku kamar suratul hashir huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa malikul القدوس السلام المؤمن Azizul, Jabbarul. mutakabbir kaga uku sun zo cikin hashir aya ta nawa 23 za ta zama <laughs> sai dai aya ta 23 ko. ta ce 23 ne insha Allah haka ne ne da mata 23 thumma qara al-baqara nabi dai wannan raka'a farko a kiyamul layl sai karanta suratul baqara gaba ɗaya a raka ɗaya aka yi bakara tun daga farkonta har zuwa ta. sun ma raka a sai ruku'a ruku'a ko na hawan min mai ruku'un ya kai kwatan kwatan tsayuwarsa shi ruku'un ya kai karatun bakara in ma ya gaza da ɗan kaɗan ya gaza a cikin ruku'i ana yi <laughs> wallahi ina tunan wani masallaci da aka yi a zafi limamin ya tashi tarawihi gaba ɗaya tun daga farkon tarawih a ramadan har a kammala ba shi da minti goma akwai wata mota da da ake fada irin ko nawa ne ana ce mata gilba to haka ne masallacin gilba wato gudu idan kana so ka idan yi ruku tsiri tsiri a in katsaya tsaya ustazin cewa za ka yi sallar suna sai yi rukun ya dago baka ma yi lankwasa bayan ka ba so dole sai kana da zafin nama ka iya bin sa haka ake sallar ba ta nan da rabar ya da ga ya da ni na amin da rabar da rabar da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka ake a kammala kuma sai a je a cika ita sallar nutsuwa ake so ba wai rako'i da yawa aka fi damuwa da shi ba kai ta a nutse ba a cika damuwa da kwantitin ayoyin ba kwalitin karatun da bibiyarsa shi kwantitin ana kula da shi ne idan an samu kwalitin to a nan kwantitin sai amfani amma haka kawai aka yi ta cika ana gudu a masalacin da ake gudu gudu duk da dai fahimtar addini ya sa wannan ya canja yanzu mutane suna bukatun da ake sallah a cikin nutsuwa wurare da yawa to Allah ya kara mana fahimtar addini da aiki da shi wa kada yaqulu ya ta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a ruku'i zai rika subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga mahalicci na abin mai girma subhana rabbiyal azim wannan haka ake karanta a ruku'i daga cikin addu'o'in ruku'i akwai wasu bayan wannan thumma rafa'a ra'sa sai dago kansa daga ruku'i fa kana qiyamuhu hawa min ruku'i bayan yayi sami Allahu liman hamida sai kuma ya tsaya tsayi wanda yayi kai ka ce ya kai kwatan kwatan ruku'in da aka yi dadewa wa kana yaqulu rabbi alham rabbi alham rabbi alham haka ita maimaita rabbi alham yabo da godiya na mahalicina ne yabo da godiya na mahalicina ne yabo da godiya na mahalicina ne haka ita yi fa kana sujuduhu nahwan min kitabihi sai ya sujada sujada ma tsawon sa ya kusa kai tsawon ruku'i wa kana yaqulu ya subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga mahalicina wanda yake madaukaki ya yi ta maimaita sun marafa a ra'asa ya dago kansa Fakada ma bai da sajadatai ne zaman sa tsakanin sujada guda biyun nan na hawa min shi ya kai tsawon sujadan ko ya kusa shine tsakanin sujada da sujada wa kana yaqulu ya ta rabbi ghfirli rabbi ghfirli haka ake fara tsakanin sujada da sujada kace rabbi ghfirli rabbi ghfirli ko kuma allahumma ghfirli wa hamdi wa adli wa afili wa rzuqni sai littafin hisnul muslim na sa'id bin ali al-qahtani hafizahullah muhimmin littafi ne mu mallaka mu karanta mu haddace mu yi aiki da shi ثم حتى قرأ البقرة لقد باي كرنت بقرة يكرنت آل إمران أدريم يكرنت نسائي يكرنت مائدة يتجمع ذتم هذا الآن شو بني يكيف قلت مائدة هو أنا ما كيني لك ولا أتكين دري أكي قيام الليل أما با وي حكا أكفارا رأي بقويا أكي in kana koya kaɗan kaɗan kana ƙara lokaci za a kai matakin da za ka kwana kana yi babu wani abun da zai faru Allah ta'ala ya jikan mahaifanmu ba mu ne manya ba muna cikin ƙanana ban taɓa sanin ranar da dare ya yi har asuba ta yi mahaifina yana bacci ba Allah ya jikan sai ya farta masa eh, mun tashi mun sami su kiyamun laili a wurinsu kamar a yanzu ne da zuwa sallan jami'i kowa yana kokarin ya dage ya yi to su kiyamun laili haka dattawa suka saba mu ne muke tragedin mu koya amma duk dare zai tashi wani lokaci ɗaya da ɗan kai har asuba lokaci ɗaya da rabi ko biyu ko abu ne kuma da wannan har asuba ni dai ban taɓa sanin rana ɗaya a duniya da nake tare da mahaifina dare aka yi isha aka yi asuba a dare bai tashi ya yi sallah ba ban taɓa sanin ranar ba kuma baya aji agogo in za mu muna makaranta za mu sake dare mu karfe sai da Allah a tashe ni karfe da sai ce to wani karfe uku sai ce duk na bi insha Allah babu alam ba ko ba za a tafi kowa lokacin da yake bukata Allah ta'ala ya ji kansu ya ga alƙawo su Allah ya ba mu ikon koyi da su shi yasa nagarta ta magabatan mu sai dai mu fi su karatu ba mu fi su aiki ba ba mutumin da yanzu zai tsaya ya ce wai shi ya fi babansa da babarsa nagarta babu wanda ya isa in kai wasa in ba su nan zumunci masu ya kare da yan uwanka su suke koya maka zumunci su suke koya maka kyautana wa 'yan uwanka su suke koya maka kaza da kaza da kaza ana dai su karatu amma dai ba wai aiki na nagarta ba za su tashi ba lafiya amma sai sun yi zumunci babarka ba lafiya da kafa za ka tafi abuwa an yi masu ce zumunci a kafa yake ba ta haddace ayar ko hadisin ba amma dai ba dama abin zumunci ya faru aihuwa ne ko da rasuwa ko suna ba da je ta yi ajiya ba haka suka tashi kuma idan ka zo ka mata za ta ce kayi wa wance kayi wance ma ya gagara to ta haƙura ka ba wa ɗan uwanta ta ita ya fi mata to shi dai sai a bisa karatu amma ba wai aiki ba kuma za ka gane al'umma tana rasa nagartanta shine cewa har a yanzu nagartar iyaye ta fi ta ƴaƴa nagartar kakanno ta fi ta iyaye abun tsoron in ka duba sai ga nagartar ka na nema da ƴaƴanka kafi su zumunci kafi su kyauta kafi su kaza da kaza yadda kai kake ga raunanka a zumunci a haka ƴaƴanka kafi su wannan yake nuna mana kuma abin tsoro sannan abin ta takaici kuma karatu karuwa yake yi ana ƙara karatu abin da yake da kyau shi ne mu yi ƙoƙarin bridging gap tsakanin karatu da aiki karatun ba kawai a karanta a bari bane in an karanta sai a aikata koyan aikin addini koyan ake mu karanta da 'yan musallan dare karatun qur'ani zuwa masallaci jam'i zumunci yin sadaka za ku je sallar juma'a ba wai yaran ka ɗari biyar biyar kan muje je ku ba da sadaka ko ba kowa sai ka bashi ya ba da sadaka sai a koya musu a mota ne kun zo kan wani wuri ana sadaka za ka ba da dubu ɗaya sai ka ba yaran ka ɗari daidai to kowa ya sadaka a cikin ku in suka yi sadaka aka ce musu nagode sai ka musu bayanin alherin sadaka sai su girma sun koya ba su ga kana yi ba kai ma ka koya musu sai su koya in suka koya ko sun tsufa wallahi kace kada su yi ba za su yi ba in ka ce kada su ba za su yi hakura ba saboda sun riga sun saba amma ba a koyan abu wai haka kawai da ka wani lokaci daga sama ko an koya ana shan wahala wannan kwaliki na ne fa adam babban minista ne da yan sanda gashi a zaune a nan gudu. koya yayi duk ran da muka haɗu ko a mitin ne na kansu zai ci sati gaba ta ba a yi karatu ba na ji ban gaji karatu ba ga dai sa a nan mafiya yawa a masallacin nan ya haife mu amma yana ministan yan sanda amma duk darasi da ake nan zai zama masallacin nan ya zauna amma ba sai ya zo gaba ka gaisu ba ya bar sakkwato ya dawo nan yana aiki amma yana wurin darasi me dalili don an koya an tashi an saba to kowane matsayi ya kai ba zai iya hakura da zuwa majalisun karatu ba ai misali ya riga ya saba kuma tarbiyya ce ta iyaye to idan muka yi wa mu wannan tarbiyya duk matsayin da Allah ya kai su ba za su kai su aji addini ba amma in ba mu koya musu ba to ba a zuwa wurin addini sai dan maslahar bukatar duniya in aka je kuma aka samu bukatar an bar wajen addinin ke Allah ta'ala ya kara mana yin addini don neman tasfa Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina da lokaci kamar yi ko ko za iya kara kaɗan ko a tsaya kawai a nan nan ji a kara za su dafa daɗin ne a kara hadisi ɗaya حدثنا أبو بكر محمد بن ناصر البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم البغدادي عن أبي المتوكل عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة wannan hadisi daga abubakar muhammad bin nafi albasari ya ce abdulsamad bin abdulwari ya ba mu labari daga ismail bin muslim al-baghdadi daga abu al-mutawakkil daga aisha ta radiyallahu anha qalat tace kama rasulullahi sallallahu alaihi bi min laylatan Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya tada yin qiyamul layl a dare daya yayi wannan dogo sallah din amma duk qiyamul laylin bayan fatiha aya da yake maimaitawa duk daren aya da yake maimaitawa ai a can baya mun ga yayi bakara ali imran nisa'i ma'ida amma a wannan salar kuma aya ɗaya ce wannan ya bayyana maka abinda ake faɗin shine tadabburi da qur'ani ka rika pondering kana reflecting me qur'ani ke faɗa aya ɗaya yayi wata aya kenan suratul ma'ida in tu'azzibuhum fa innahum jazakallahu khairan wa in taghfir fa innaka antal azizul hakim aya ta nawa 118 Allah ya masa albarka haka ne aya ta 118 in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in tazkir fa in tazkir lahum wa in tazkir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah in ka musu azaba bayin ka ne amma in ka gafarta musu lalle kai al-aziz mabwayi ne al-hakim wanda yake me hikima ne a cikin hukuncinsa wannan ayar a ita kare yake karantawa shi sa a dare idan ka tashi ba sai ka ta dogon karatu ba idan kulhuwa ka iya ka san ma'anar ta kai ta kiyamun dai da kana maimaita kulhuwa lawa hada a wata raka'a sau 151 sau 170 kai ba sai ka irga ba in ka gaji ka yi rukuni ka sake ɗauwa raka'a ta biyu ka sake yi kulhuwa ka yi ta maimaita wannan yayi saboda duk ƙur'anin kowane harafi da ya kai lada goma ne ba bambanci tsakanin bakara zuwa suratun nasi kawai duk harafi guda ɗaya leta guda ɗaya kana da rana guda goma abin da ake bukata ba tsananin yawan kaɗin kaɗai ba ka riƙa bibiyan mai ƙur'ani yake faɗa da yake karantar da kai a cikin karatun da kake yi wannan shi ke da muhimmanci shi sa akwai littafi muhimmi na miftahu dadi sa'ada na ibn al-qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi a juz'i na farko namba 187 yana cewa da mutane sun san fa'idan da ke cikin tadabburi a karatun ƙur'ani wallahi da sun shagalta da shi fiye da komai a duniya ne kana karanta ƙur'anin da bakinka zuciyarka na bin ma'ana gwargwadon abin da ka sani kalma bayan kalma kana tunani a karatun farko ka yi tunanin ka ƙara maimaita aya ka ƙara bin ma'anarta duk maimaitin da kake kana ƙara fahimtar abin da da baka fahimta ba yawan tadabburi pondarin a cikin ƙur'ani da muke yana ƙara mana fahimtar fahimtarsa hakikanin fahimtar ƙur'ani na baka ikon aikatawa yin aiki da ƙur'ani kuma na kyautata alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala kan ga fa'idodin suna nan da yawa zango bayan zango mafhum sai don haka pondering yana da reflection ga ƙur'ani yana da matukar muhimmanci yace falau aliman nasu ma fi qira'atil qur'an bitadabbur da shtagalu bihi inda mutane sun san abin da ke cikin qur'ani da tadabburi ke da shi da kowa ya ya bar komai ya shagalta da wannan shi yasa nasiha ta anan gare mu duk hidimar rayuwar duniya duk kuncin lokaci kada wuni ya kare baka dauki qur'ani ka karanta ba qur'anin a yanzu Allah mana ni'ima a cikin smartphone kuma kana iya downloading kada da wani a mota ba ana tuka kana tilawar qur'ani kada duk kankanta kada wuni ya kare ya zama ba ka samu damar da ka karanta qur'ani ba in abu ya gagara ya gagara ka karanta ko da daga zuciyarka amma in za ka daure ka samu qur'anin takardarsa ka ɗauka, ka rike haka yafi in bai yi ba ko a cikin waya dan buɗe, ko minti biyar ware duk kuncin lokaci wannan minti biyar bari na karanta ƙur'ani. wannan yana da fa'ida da yawa mafi munin abin takaici musulmi zai waye gari ba yadda za a wuni bai shiga cikin whatsapp ya duba ba bai shiga cikin imel ya duba ba bai shiga cikin kaza kaza ya duba ba amma qur'ani bai taba tunanin bai duba ba wani in ba ya sa batun ramadan da ya wuce bai taba sake daukan qur'ani ya zauna da sunan a karanta qur'ani ba tun wucewa ramadana in ma aka yi sa a ramadanan ya dauka Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya tafi yayin mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أعلم Thank you.